wanda nan security ya ce ki wuce ki ban wuri babu inda za ki shiga yana gama faɗa mata ya sa ko koma sake komawa wajen tsayuwansa inda ɗayan sikiritin da suke tare yake binta da kallo a nan shi kuwa cewa yake ko mai ya kawo wannan bafulatanan dajin nan oho kallonta suke yin haɗi da bin saƙen jikinta na Fulani da kallo, wanda ya sha nono ga dattin da ya yi har ya gaji. Gasa tafiya Dijama ta yi, inda take tsaye tana warawaran son shiga cikin wannan kamfanin na Aliyu Haidar Company Nigeria Limited. Fiye da minti talatin tana tsaye, inda wa'innan securities ɗin kallonta ba su sake yi ba. illa ma ci gaba da harkokinsu da suke yi. Ɓangaren Aliyu Haidar kuwa bayan ya gama mitin da baƙin nashi ne wanda turawa ne da kuma manyan gwamnatin suka zo akan suna son a basu she a wannan wannan kamfani wato suna son a sa su a sa su hannun jarinsu bai amince da buƙatansu ba sai dai ya ce musu su je nan da mako guda su dawo akan zai yi tunani akan lamarin sosai suka ji daɗin karamcin da Aliyu Haidar ya yi musu inda ba su ɓata dogon lokaci ba suka bar kamfanin bayan tafiyansu ne ya tara ma'aikatan masana'antar inda ya sa PA nasa ya kuma masu bayanin abin da za a kuma gyarawa a cikin kamfanin sosai ma'aikatan suke godiya da ƙara tunatar da su don kowa ya san halinsa Aliyu Haidar abu ƙanƙani za ka yi ya ce ya sallame ka a samo masu wani a maƙwabcinka irin wannan halin nasa ne ya sa suke masifan tsoron nasa gargada a cikin wannan suke masifan tsoron masa gargada a cikin wannan kamfanin nasa bayan ya gama abin da zai yi ne ya nufi parking space na kamfanin inda ya ɗauki motansa ƙirar Acura 2021. Nufan tamfatsefen gate ɗin kamfanin ya yi don ya fita daga cikin don ya fita daga cikinta, inda na idonsa ya sauka a kan Dijama, wanda suke kicin-kicin hana ta shigowa cikin kamfanin. Ɓangaren Dijama kuwa ganin wa'innan sikiritin sun hana ta shiga, kawai sai ta fakaici idonsu ta yo cikin wannan kamfanin. inda cikin hanzari wannan sikiritin ya kai hannu haɗi da jawo mayafin jikinta ganin ya fiske mayafin nata ne ya sa shi dakatawa don a ganinsa za ta dakata da shiga cikin wannan ma'aikata amma sai ya ga ko a jikinta ƙara kutsa kai take cikin cike abinta ɗayan sikiritin ne cikin zafin rai da kuma ganin ba ta da galihu ya kai mata mari wanda daidai a idon Aliyu Haidar. Cikin hanzari da ya fito da ya fito daga cikin motan nashi, inda da nufin wannan security ya ɗauke shi da mari, ji kake tas! Jin saukan marin ya sa da sauri ya ma da ke tsugunne tana kuka, saurin miƙewa haɗi da firgita, da jin wannan irin marin nasa. da ya kuma kai masa wani marin ne ya sa Dijamu cikin sauri ta riƙe hannunsa cikin gurɓatacciyar hausanta ta hau cewa don Allah ka yi haƙuri ka rabu da shi na yafe masa ka ƙyale sa fiye da ke bayansa ne ya yi saurin dakatar da aliyun shi ma inda cikin hanzari ya ce ma wa sikiritin ya tafi sai an neme shi nan take wannan sikiritin ya hau zubar da hawaye haɗi da bamuwa Aliyu Haidar haƙuri inda yake cewa shi san bai san wannan na ƴar uwansa ba ce kallonsa Aliyu Haidar bai yi ba inda nan take ya juya ga ma haɗi da bata mayafinta kallonta bai yi ba ya juya zai bar wurin cikin zazzaƙan muryanta ne ta hauce masa don Allah amma na shigo cikin wannan wurin kallonta ya juyo yayi inda lokaci guda ya ji tausayin yarinyan ya tsarka masa a zuciya sakin mata lallausar murmushi ya yi inda a hankali ya buɗe bakinsa wanda kamar bai son magana ya ce kina son shigowa ne ɗaga masa kai ta yi alamar e nan ya ce oke shigo to cike da murna rija matayo yo bayansu inda PA ya fada ya faɗa duniyan tunani yau sa Aliyu ne da murmushi har da amincewa wannan ƙasƙantacciyar nan. ta shigo cikin kamfani hmm lallai ta ci fara yau don da alama yana halin mutunci kenan juyowa ya yi haɗi da dakatar da fie inda ya ce masa ya juya don ya fasa fitan cike da mamaki PA ya ce oke sa yana faɗan haka ya juya haɗi da nufan wani ɓarayi na cikin kamfanin Bayan tafiyan PA ne, Aliyu ya juyo haɗi da kallon Dijama wanda take ta waige-waige tana kallon wurare tana murmushi. Kafe ta yayi da ido inda yake tunanin daga wani daji ta fito ne. Kan daga bisani ya ce, ‘yar filla ya sunanki? Sai a sannan ta kalle sa, inda a hankali ta ce Dijama. Murmushi ya yi kuma haɗi da cewa, wow nice name! Khadija Rice kallonsa da ya haɗi da cewa mai kace ne ban ji mai kace ba ne dariya ta bashi don haka bai bata amsar tambayanta ba illa cewa da ya yi oke mai kike so a cikin wannan kamfanin shiru yi tana kallonsa don tunda take bata taɓa ganin mai kyansa ba a hankali ta ce kai wannan kyakkyawa ne dariya ya yi inda ya ce mata Allah ko Dija ko dai kina ciki ne abunka da hausa bai ishe ta ba nan ta ce wai nan ina ne umma ta ce min masana'anta ne shine nake son ganin ko ina na cikinta murmushi aliyu haidar yayi inda ya kalle ta haɗi da limshe sexy eyes ɗin shi wanda yake ƙara jan hankalin 'yan mata da su sannan ya ce eh mu je na nuna miki wasu wurare ba tare da tunani ba ya nufi cikin masana'antar haɗi da nuna mata wasu wurare inda ya sha surutu har ya gaji komai ta gani sai ta tambaya a haka suka fi minti talatin inda daga bisani ya nufi ofis ɗinsa da ita don ya lura ta gaji kuma tana bukatan abinci da shigansu ya nufi firij inda ya ɗauko lemo guda biyu ya nufi wani ɗan wani ɗan hop inda yake wurin shaƙatawa ne amma wuri ne kaman dining inda ya ajiye lemun haɗi da sawa a kawo masa abin da zai ɗan taɓa ganin ya nufi firij ɗin ne ya sa Dijama jama tambayansa wannan menene wanda ya bata amsa da firij ne haɗi da mata bayanin amfaninsa. sosai yau yake cikin farin ciki wanda shi kansa yake mamakin nishaɗin da yake ji a yau wanda kamar suna tare da Basma da aka kawo masa abin da za su ci ne ya nufi ɗan wannan wurin da ita inda aka ajiye masa kajin da aka kawo musu ba tare da tunanin komai ba ya ajiye mata a plate inda yana ajiye inda ya ajiye mata fork da knife bai kalle ta ba ya fara cin nashi inda Dijama ta tsira mai ido dan ta kasa cin nata ita san bata iya cin abinci da wannan abun ba kamar an ce ya kalle ta nan yaga tana nan zaune ita bata ci ita bata ci ba kuma bata ce masa komai ba a hankali ya ce Dija ya baki ci ya baki ci ba a hankali ta ce ni ban iya ci da wannan abun ba dariya ne ya suɓuce masa wanda sai da ya yi har ya gaji sannan ya ce to bari ki ga yadda ake ci da shi nan ya ya ɗau spoon haɗi da fara koya mata yadda za ta yi haka ta hau inda haka ta hau yi inda da ta yanke da ta yanka naman ya sa mata inda da ta yanka naman ya sa mata tafi ala dole ta iya yanzu ita kuma sai murna take yi shi kuma tausayin Dijama mm, Nefal a ran shi kawai ya ji yana tausaya mata don yanayin rayuwan da yanayin rayuwan nata sun Anwar ne da Abbas suka shigo ofis ɗin nasa haɗi da kiran sunansa da Dallas maganan su ne ya datse sakamakon ido da suka yi da Dijama wanda ta yi musu shige da aljana Maganan nasu ne ya ƙame masu inda suka tsaya haɗi da bin Dijama da kallon shakku wanda ɓangaren Abbas kuwa saboda tsoron kamar ya ruga da gudu. Ganin irin kallon da suke binta da shi ne ya sa Dijama tunawa da ummanta da aka cike da hauka ta miƙe haɗi da gudu ta nufi ƙofan fita daga ofis ɗin. Dariya Aliyu Haidar ya bi ta da shi don gaba ɗaya ta saka shi nishaɗi kowane irin aktin ta yi masifan burgesa take a rai shi kuwa kisafa abubuwa yake da dama a kan dijama da ta zo fita ne don ta ja ta tsaya a bakin glasgow ɗin ofis kowa ta yi za ta ma magana amma sai ta ga ƙofan ya buɗe ba tare da ta taɓa shi ba da gudu-gudu ta bar ofis ɗin haɗi da nufan cikin kasuwa ganin ta fita kamar tsuntsuwa ne ya sa Abbas saurin nufan inda Aliyu Haidar yake zaune bakin shi na rawa ya ce Dollars wannan wace ce mutum ce ko aljana Anwar ne ya yi saurin bashi amsa da kai ma ka ga abin da na gani kenan Dollars aljana fa muka gani amma baka ce mana komai ba sai a sannan aliyu haidar ya ɗago kai haɗi da masu da su zauna zama anwar ya yi a ɗaya daga cikin kujerun inda abbas ya tsaya ƙiƙam haɗi da ba aliyu haidar amsa da cewa no dollars wallahi ba zan zauna inda aljana ta zauna ba don gani nake kaman baka yarda da maganan mu ba murmushi aliyu ya yi haɗi da shafa ban fuskansa wanda take sheƙi dan ta sha gyara har ta gaji a sanyaye kuma ran shi kwance hankalin shi a natse ya ce ba aljana bace, sunan ta dija kallon shi anwar yayi haɗi da cewa ai na kasan wannan halittan abbas ne ya ce ƙazaman wahalalliyar 'yar ƙauyen yarinyar zaka ce ɗaura fuska Aliyu Haidar ya yi wanda bai san lokacin da bakinsa ya furta ba to ƙazamiyan kuma wahalalliya 'yar ƙauye kuma sai gashi ita ta yi nasarar ƙwace zuciyar Aliyu Haidar don haka ita Aliyu Haidar yake so so ma ba na wasa ba Dariya Abbas ya sheƙe da shi wanda sai da ya ya gaji sannan ya ce yanzu dollars abin naka har ya kai ma wa da yar ƙauye ba gidajiya za ka ringa kwanciya mai za ka yi da ita abeg beg guy in kana buƙatan mata ne ina nan da su in na nan ba su yi maka ba to kwanan nan ba su ma za ta dawo ƙasan nan dogon tsaki aliyu ya yi sannan ya ce wa ya faɗa maka sanda nake ma wa dija don na wani abu ne wa ya ce maka da wasa nake yaudarar dija zan yi to i'm serious i have been with her Anwar da ke zaune yana kallon draman da suke yi da Abbas ne ya ce, Really guy? Kallon shaliya ya Haidar yayi haɗi da cewa, aini ba bana magana biyu, cike da bala'i kuma da tsanar maganan tasa, Abbas ya ce, Kai Dollars me kake nufi? Ya alƙawarinku da Basma? Kana nufin yaudarar ta za ka yi kenan? To ko kowa ya amince da wannan banzan zancen naka mun ba za ta taɓa amincewa ba ka wace ce basma ba sai na tuna maka ba an dan me basma ba ta maka komai tana maka in kana complaining akan yawan bukatan ka ne meye ba kwayi da basma kuma a hakan take ƙoƙarin kwantar maka da hankali ta biya maka bukata amma wannan jahilan ce zaka ce kana so dollars da kwai dai manufanka na cewa haka. jin irin maganganun da Abbas ke yi mai ne ya sa shi cikin ɗacin rai da masifa wanda lokaci guda idan shi ya rine daga fari zuwa ja cikin halin masifa ya ce mai enough Abbas I said enough, ina son Dija, and then san iya sadaukar da komai a akan santa. a ciki kuwa har da kai don haka ka fita ka bani wuri don a yanzu zagin da kake mu wa Dija ba komai ya ƙara min ba illa santa da ƙaunarta kai kuma tsanarka I said out to masu saurare zan dakata anan domin jin me zai biyo baya sai mun haɗu a kashi na shida